Ayatullahi Khomeini Hadi Shafin takarda na ɗari hudu da hamsin da bakwai Hadi shafin yake magana a kan suwaye na wasi da ɗarkinsu ko rashin ɗarkinsu bayan da ya kawo magana inda yake magana kamar yace ka Aisha wa Zubairu wa Talha wa Muawiya Ya ce kamar Aisha da Zubairu da Dalaha da Muawiya da ire su ko wani wanda ya dasa ƙiyayya ga ɗayan a'imma addini ba a'a adawa ce irin ta Quraishu adawa ce ta Banu Hashim kiyayya ce irin da kiyayya da Larabawa yace idan dan wannan ne koko Ali ya kashe babansa a a cikin kafirci yana kafiri da wani wannan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 wannan tasarihi ne na Imam Khomeini ba mu sani ya ce wannan tasirihi ne na Al-Imam Khomeini in an ce tasirihi shine ka faɗa abu ƙarara hmm. maganar da ba za ta ɗauki kwana-kwana ba shine tasirihi ne fitowa fili ne na Khomeini ko ba shi ma irin wannan tasirihi din na London ne ko ko mu ne in mun faɗa ya ce da suke ce mana in shi a London idan mun zage su habbai shin irin wannan zagin da Khomeini ya mana na Aisha shi ma Khomeini shi a London yake to eh na'am in London shi irin wannan tasrif irin da muke magana ku ce tana iya sa a kashe wani a wata ƙasa shi irin wannan maganan tana iya sawar a kashe wani a kadifa a Saudiya da zumman cewa Imam Khomeini ruhulai musawi ya faɗa wa aisha da zubairu Talha da mu'awai sun fi zamowa najasa daga kare da aladdai? wannan maganan irin yadda tawa take iya sawa hakan ya faru a kashe wani don haka na zama ɗan landan ita wannan maganan tana cikin irin maganar da ke iya sawa a kashe wani ɗan shi a kuku Ee. Eh, eh, in hukuncinta saboda haka naku ne shafe irin wannan kalma irin yadda ake shashafe waɗansu ibarori a mu a turasu ɗinmu yadda aka cire irin la'ana a ziyarar ashura bismillah a cire irin wannan don me ita ma ai tana iya sawar a kashe wani dan shi'a a wata duniya a kamanta abubakar da a kamanta aisha da ɗalaha da zubairu da mu'awiya a sun bi karnuka zama na jasa ƙarman magana ne mana ga muhali wannan magana fa da yake faɗa nan fa shi fa yana fassara maka maganan kumaini ne ga abin da ya faɗa kuma na taɓa ɗauko shafin nan na ɗora yanzu kamar da na ɗora akan sikirin, duk wanda iya karatun larabci ya karanta da kyau in ni ne ban gane fassarar ba sai ya zo sai i gyara fassarar ya ce ai ni ne ban gane ba ƙoƙarin suka yi sai sun kautar da fassarar da bala'i ko ba za su iya ba eh am ko ba za su iya ba inda ne na ni na shi a ne Doka idan mun kalli waɗannan ababuwa da suke faruwa, mas'ala ne wadda take tattaru a kan tsintsin shi'anci da jirgitaccen shi'anci, laisa illa. mu ta ƙi hudu daga duk matsin lamba na ta yadda a jirgita ƙidan ta ƙi. Wannan ya zai ba mamaki ka san cewa duk malaman su malam tahir na farko farko da suka ruwaito abin da suke bauta ma Allah da shi a matsayin addini wannan ita ce aqida su oho kamar yadda a ce maka al bukhari hmm. ko Muslim shine aqidar sa shine zagin sayyidina Ali da kallon sayyidina Ali ba mutumin kirki ba ah. kuma shi ya ruwaito hadisan da zamu bauta ma Allah da su hmm. sai a ce maka ita ce aqidar Bukhari ita ce ta Muslim ita ce ta Tirmidhi ta Nisa'i ta Ibn Mada ta Abu Dawud da ita ce aqidar Imam Malik to a zo masu littattafan nan guda hudu da kulaini da alƙummi da tusi a faɗa min wanda ba a sa ita ce wannan ba kuma ana buƙata cikin littattafansu zan kawo to da wannan ƙalubalen yana nan hayin sarki zaki in dai sun ce ahalul baiti banda kasancewar su ahalul baiti sahabbai ne ko kuma zagin sahabbai aqidar mu ne ko to muna so dan Allah su zo su kawo mana a littattafan mu na sunna inda aka bude bukan falalar wanda ya la'anci sai da na algala da Allah zai bashi to ko babun falalar wanda itsi ne wa na Fatima gala da Allah zai bashi ko babun falalar wanda ya tsine wa sai na wato a Husaini ko na Hassan ga ladar da Allah zai bashi amma tambaya akwai wa'annan babubbukan a cikin littattafan su ko babu akwai babubbukan wanda ya tsine wa eh, akwai ko babu akwai wa'annan babubbukan a littattafan su ko babu hmm. akwai ko babu eh? ita ce maganar da mu muke yanzu hmm. saboda duk in ka fahimci rigimar da ake kokarin suke yi kun ce muna yin abu ta ai kuma kuna yi to bari a ya mutsa kawai eh to shi ke bani mamaki inda ana yi kai ma oh, inda suna na yi shi ana inda shi ana ko suna na yi mafitan kenan ko ni? a'a ta ya za mu samu mafutan cewa al kufar afdal min abi wa umar yanzu ga wannan sarki zaki bari ka ji abin da yake faɗa na taɓa samu wallahi al kufar afdal min abi wa umar kadi yana rantsuwa da Allah yana ce wallahi innal kuffara afdalu min abi bakar wa umar uqsimu billah amrika yahud ne kadi yana rantsuwa da Allah uqsimu billahi amrika yahudu tanyahu kaga natanyahu natanyahu nan musulmi ne kaga Ariel Sharon afdalu alaf marra min min abi bakar kaga gara shi so dubu da كلب اريال شارون كلبه وكاغا هر سيد اكا كيما باو اريال شارون دم ديفا ابو بكر ده عمر سو دبو كلبه شي اريال شارون دين ان ينا ده كاري ليس اريال شارون اريال شارون عنده كلب ذلك الكلب افضل من ابي بكر وعمر اغا ذلك الكلب كارن اريال شارون يافا ابو بكر ده عمر كارن اريال شارون يافا ابو بكر ده عمر so yanzu sarki zaki tambayar da zaka mai kuma ina so dan Allah duk masu buko waya in sun zo a tarafin shi su tambaye mu mu yanzu ahlul bait banda alakar da suke da shi ta jini da annabi yasa ake ce musu ahlul bait sannan sahabbai ne tambayar da muke yi musu shin akwai babubbukan da aka buɗe a littattafan sunna na wanda itsinewa wa sai da na ali ko sai da na Hassan ko al'imam Hussein ko Fatima ko al'imam ko Jafaru Tayyar yayin sai da na Ali ko kaza ko kaza cewa in an yi galadar da Allah zai bayar a littattafan sunna akwai? Idan babu a littattafan sunna to a tambaya akwai a littattafan shi'a babubbuka na tsinuwa da la'ana da kuma ladan da Allah zai bayar wanda ya la'anci abubakar da Umar da Usman da Aisha da Hafsa ko babu idan babu wannan a sunna ya aka yi babu wannan a sunna ya aka yi aka samu wannan a shiya ita ce tambayar da muke yanzu ita ce tambayar da muke kawai yadda mutane za su yi su gane ayin kalo na na faɗa maka su sun fito ne cewa noma ta ko da tsiya yanzu ai abin da zai baka mamaki wannan maganar ta kuma ne da na kawo yanzu maganar Muhammad bin Abdullah da ya tafi ya je ya ɗauko cikin muktasar ah, muktasar siratar rasuli na Muhammad bin Abdullah sarki da ya tashi fa ya kawo maganan ne cewa wato ya kawo ta a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari wato uku da tara sai ya ce a wadisu sana salasin wa salasina abin da ya faru a shekara talatin da uku sai ya ce hawadisa sala wa salasina sai ya ce sun maddakala asana salisa wa salasu sannan shekara ta talatin da uku ta shigo ta hijira sai ya ce wa fiha a cikinta ne zakara